Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da kuma mita sittin da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar Alhamis 20 ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai tare da Baba ya kuma makere da kuma sauran abokan aiki. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muke marhabin lalai ga masu sauraro. Ga kanun labarai. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya a jiya laraba da su canza tunani a kan nahiyar afirka wakilan jam'iyyar republican a majalisar dattawa a nan amurka sun bayyana samun kwarin gwiwa na wato yi wa dokar kiwon lafiya gyaran fuska sannan fadar white house ta wato ta ki bada cikakken bayanai akan ganawar da shugaba donald trump da kuma shugaban kasar rasha vladimir putin suka yi kanun labaran kenan gaskiyar magana kamar da nake magana yau nan mun gode wa ubangiji Allah zan ce alhamdulillah shugaban kasar nigeria ya samu sauki daga cutar da yake damunsa yanzu yana cikin halin shiri na dawowa gida domin ya kama aiki Ministan matasa da wasanni Solomon Dalan kenan. A Legas wani dan sanda ya harbe ya kashe wani matuƙin babbar motar dakon kaya bisa zargin wai ya ƙi bashi cin hanci. A jihar Gombe kuma an tsaida zirga-zirga tsakanin jihohin ko kuma jihar da kuma makwabtanta Adama da Taraba saboda zaman dirshin da matan Kaltungo suka yi kan hanya. Za mu leƙa kamaru mu je da shirin komawar 'yan ƙasar da ƙetare yake taimaka ci gaban tattalin arziki. Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali. Assalamu alaikum jama'a. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya a jiya Laraba yana cewa su canja tunani game da nahiyar Afirka. Ya ce ya kamata ƙasashen duniya su yi aiki tare da Afirka kuma su gane irin abubuwa da Afirka za ta iya yi kana kuma su taimaka wurin hanawa da kuma kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a wurin. antonio guterres ya faɗa wa muhawaran kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a inganta zaman lafiya da tsaro a afirka yana cewar ƙungiyar tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniyar suna da manufa na ganin cewa an magance rikice-rikice kafin su yi kamari ko kuma wato a fannin yada yadda za a tunkari su waɗannan rikice-rikicen kafin su faru mr guterres ya ci gaba da cewa Enhancing African capacities is essentially both in the context of our collective response to international peace and security challenges. Karfafa gwiwan Afirka yana da muhimmanci a wurin aiki tare na magance kalubalolin zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da tsaro da kuma batun dogaro da kai a nahiyar Afirka. Ya kuma lura da irin matsaloli da ƙungiyar ta'adda da masu tsatsauran ra'ayi suke kawowa. guterres ya yi marhabi da shirin kafa rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin sahel guda biyar waɗanda suka yi domin yaƙi da ta'addanci da kuma dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen tafkin chadi masu yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram wakilan jam'iyyar republican a nan amurka majalisa sun bayyana samun kwarin gwiwar yi wa dokar kiwon lafiyar amurka gyara biyo bayan ganawa da suka da shugaban na amurka donald trump a jiya laraba shugaba trump ya ce wato su dakatar da hutunsu na watan agusta har sai sun gama wargaza dokar kiwon lafiyar da tsohon shugaban amurka barack obama ya kaddamar Trump ya faɗa wa sanatocin na jam'iyyar Republican cewa lallai ne akwai buƙatar su cika alkawarin shekaru bakwai da suka yi wa Amurkawa na soke dokar kiwon lafiyar mai rahusa da ake kira Obamacare. Ma'artan suka ce kiran na shugaba Trump ya samu shiga. Muhawara akan dokar kiwon lafiyar ta raba kan 'yan Republican. wasu masu tsauran ra'ayi 'yan kalilan sun ce shawarar jam'iyyar ta yi wa obama ke kuskurima ba ta yi tasiri da za ta sa gwamnatin tarayya ta taka wata rawa ba yayin da masu matsakaicin ra'ayi suka ce shawarar ta wuce makaɗi da rawa domin tsarin kiwon lafiyan na barazana ga miliyoyin amurkawa waɗanda suke talakawa a wani labari kuma likitoci sun gano cewa sanata john mckin ya samu sankarar kwakwalwa sun gano haka ne a wani gwaji da aka yi masa a asibitin nan da ake kira mayo clinic da ke phoenix a jiya laraba an gano ƙarin ne an gano karin ne bayan an yi wa sanatan mai wakiltar jihar arizona wani gwaji a makon da ya gabata don cire wata gudar jini a idansa an zaɓi makin tsohon soja da ya yi yaƙin vietnam kuma tsohon fursunan yaƙi zuwa majalisar dattawan amurka a shekara ta 1986 ne ɗan takarar jam'iyyar republican da ya kara da tsohon shugaban amurka barack obama a shekara ta 2008 sankarar da ta kama shi irin wacce ta kashe sanata ted kennedy ne a shekara ta 2009 waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc fadar shugaban amurka ta white house ta ki bada cikakken bayani akan ganawar shugaba donald trump da shugaban rasha vladimir putin wadanda suka yi a wurin wani liyafar cin abincin dare da aka yi a wajen taron kasashe masu karfin tattalin arziki na g20 a farkon wannan wata wannan liyafa ce ta jama'a a cewar mai magana da yawun fadar white house da ake kira sarah habaki sanders a bayani da ta yi wa manema labarai waɗanda suka matsa mata a jiya laraba a kan wannan ganawan da shugabannin biyu suka yi wani daga cikin kusoshin jam'iyyar democrat a kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan kasar adam shif ya ce ya yi mamakin jin wannan ganawar adam shif ya ɗora a shafinsa na sada zumunta na twitter cewar wannan ne donald trump ke kira bayyana gaskiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a baiwa 'yan jarida damar shiga Yaman biyo bayan hanawa manema labaran BBC guda uku shiga ƙasar da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudiya masu yaƙi da 'yan tawayen hutu suka yi. 'Yan jaridar suna cikin jirgin kai agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kan hanyarsa zuwa babban birnin ƙasar Sana'a shekaran jiya Talata, amma sai aka hana jirgin tashi daga Jibuti saboda 'yan jaridar suna ciki. daukan irin wannan mataki ba shi da amfani wannan shine babban tsaiko da aikin aikin kai kayan taimako da mutane ke wato ke haddasawa duniya tana bukatar sanin abin da ke faruwa kuma ya kamata 'yan jarida su samu damar shiga a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq a jiya laraba Haka ya ce jirgin kai kayan taimakon da aka hana shi tashi ranar Talata an riga an ba shi izinin sauka a Yaman jiya Laraba amma ba tare da manema labaran na BBC ba. An ba da rahoton cewa ƙasar Saudiya ta ce ba za ta tabbatar da kare lafiyar ma'aikatan na BBC ba. Bayan ya kwashe kusan shekaru tara a gidan yari, taurarin wasanni da wasannin kwaikwayo irin na sinima oj simpson yau alhamis aka shirya za a fara sauraron bayanai ko kuma shaidu a kan kila wadda za su kai ga a sake shi a ranar ɗaya ga watan oktoba idan allah ya kai mu labaran duniya kenan ha gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Shamadalla. Ministan matasa da wasanni a Najeriya Solomon Dalun ya ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana dab da komawa kasar daga Ingila inda yake jinya. Ministan ya furta haka ne a gana wadda ya da manema labarai a Abuja ciki har da namu Nasiru Adamu Ilikaya. Gaskiyar magana kamar da nake magana yau nan mun gode wa Ubangiji Allah zan ce alhamdulillah shugaban kasar najeriya ya samu sauki daga cutar da yake damunsa yanzu yana cikin halin shiri na dawowa gida domin ya kama aiki kuma ya samu sauki wanda zai iya ci gaba da aikinsa da amana da 'yan Najeriya suka bashi. Ministan ya ce 'yan majalisar zartarwa sun taƙaita ziyarar shugaban a London da hakan kare shafi lamarin aikin gwamnati a mai da gidan Abuja da ke London tamkar fadar Aso Rock. A kan raɗe raɗin kowa sanya shugaban guba ne ko kuwa a'a. Dalun ya ce ba zai tabbatar da wannan zargin ba amma tabbas tabbas shugaban bai taɓa samun irin wannan jinyar ba tun hawansa mulki. Hakanan ministan ya yi watsi da batun wai shugaban na neman musuluntar da Najeriya ne. A nan dalun ya ce wasu ne masu son kawo fitina suke danganta maganar da janar Theophilus Danjuma bayan wani taro. A ganin dalun san tsohon janar na sojan wanda ya aiki da shugaba Buhari bai furta irin waɗannan kalaman ba. Ban yadda ba kuma ko an ba ni Bible zan rike. Ransa ciwa ba zai yi wannan magana ba. Jiya ɗaya daga cikin ministocinmu ya tunkare shi. ya tambaye shi baba gafa abin da yake faruwa kuma ga irin zagin da mutane suke yi yaya kai wanda muke sa ido muke dube ka uba a kasa za ka yi irin wannan magana haka fadin haka ma shine shi ma ya sani cewa akwai wani abu bai sani ba kuma ya dauka alkawari zai mayar da martani amma kun san jijo ne kuma wanda kwanaki sun gabata kuma kwanakin baya da na je na gan shi ya ce min baya jin daɗi sosai to mutumin da yake fama da rashin lafiya shine kuma zai zo ya shiga ya ce wai waya zuwa raba waya abin da yake faruwa ana nema musulunta da Najeriya shi eh, baba Tiwai dan Juma sun yi soja tare da Buhari ya san halin Buhari Buhari mai wannan akida ne saboda haka maganan nan ba maganan Tiwai dan Juma ba maganan na mutane waɗanda suke neman mulki karfi da yaji da suna gwamnati ba su yi magana middle belt ba ba su yi magana south south ba ba su yi magana magana ba kama mun da muke zaune nan ana nufin cewa to buhari kenan zai saya buta zai kama wasu banjo dole ya je yi sallah mun je mun gama rakiya wasu banjo kuma za a za a dibe mu daya daya mu yi wannan mutumin fa wannan gwamnatin da ya kafa krista sun fi musulmi yawa a cikin minisocin mai son musulunta da najeriya kenan nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya na ta hala sarkin dare da rana shugaba bahari Allah ka bashi sauƙi. rayuwa da mutuwa lafiya na ciwo Allah kaɗai yake yadda ya so da su ga kowa yadda ya so da su ga kowa A Legas rikicin direbobin manyan motocin dakon kaya da 'yan sanda ya kashe mutum ɗaya lamarin da ya kai ga kona bankuna biyu ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana daga can. shi dai direban da aka ce an harba mai suna tunde an ce ya ki ya bada na goro ne kamar da dan sandan ya buƙaci ya bayar gardama ta kaure tsakanin su har ta kai ga harbi tuni dai masu zanga-zangan suka kona wasu bankuna guda biyu da suka hada da bankin stalin da kuma bankin diamond da ke titin wharf road a anguwa apapa da ke nan birnin lagos ga dai da daya daga cikin mazauna anguwan na apapa ya shida mini abin da ya faru ta wayar tarho eh, abin ya faru wani dai sanda ne mai gadin banki ya harbi direban mota to shi ya kawo wannan kace na ce har dai Allah ya sa dai wannan direba Allah ya shira shi to shi wannan dan sanda yana gadin banki ne ko eh, an sa shi tsaron hanya ne yana aikin banki ne to amma ba za mu iya gane cewa ya tsaya an shi kuɗi ne hannun shi ko wani amma dai shi aikin banki ne wannan dai ba shine karan farko da ake samun rashin jituwa tsakanin direbobin tankokin mai da kuma jami'an tsaro musamman ma dai a titunan na yankin afafa ba inda ake zargin jami'an tsaron ciki ko hadda da sojojin ruwa da karban na goro daga hannun direbobin tankan mai da kuma na kaya wanda ke lodin kayayyaki da kuma mai daga tashar jiragen ruwa na afafa ga dai abin da wasu da suka wa idanunsu lamarin suka shaida mini a wannan an sha mana hanya cikin legas nan babu kada empty sai ka bada da 500 empty kake in ka dago kaya sai ka bayar tsakanin kilomita ya ka samu da wajen goma a cikin garin nan ka gani duk dai kokarin jin ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr fata ya ci tura sai dai wata majiya ta kusa da rundunar 'yan sandan ta bayyana cewa tuni aka kame ɗan sanda da ake zargi ya aikata wannan aika-aika baban jibrin amurka daga lagos sha'aninmu na duniya ya zane haka ya Daga rahotanni daga jihar Gombe kuma na bayanin cewa mata daga yankin Kaltungo sun mamaye hanyar zuwa jihohin Adama da Taraba inda suke zaman dirshan domin tilasta hukumar 'yan sandan jihar sakin mutanensu da 'yan sandan suka kama. Ga Abdulwahab Muhammad da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar DSP Obed Mary Mallum. Da wani dalili suka tara hanya? Akwai abin za su yi na da suke da hannu a kashe dan sandan da aka kashe kwanakin baya wani sajen ke sa suka fito suka tare hanyar don a rai to suna so wai a sake yaran ne kenan haka suke so yanzu ku wani matakai kuka dauka yanzu haka inda muke magana da kai da kwamitina yan sanda da wakilanta da kuma shi ne girma sarkin kasungo da kuma dan majalisa da yake wakilta wannan bangare da kuma ma na local government suna nan yanzu haka suna magana inda za a yi a samu a bude hanya suka tare da matan daga bisani kuma na hira da wasu matafiyan da ta rutsa da su sunana dimas sorry daga Niman zani jos me ke faruwa wannan hanyar da ya gata nan dai sai na kada ya sani me ke faruwa dai Hanyar da take tun kafe bakwai da rabi na sun eh mutane sun blocking hanya sun sun kare sun blocking hanya kan sai an saki mutane su din kafin a bude kofa mhm. ni ma mai tafiya ne kin fito daga ina ne daga adama kina so za ki je eh, to kin fito tun kamar misalin karfe nawa wajen ya tsare ku to su matan da suka fito suna wannan zanga-zanga menene suke gaya muku Luhan Muhammad Mudan Amurka daga Bauchi a Najeriya. daga jamhuriyar kamar kuma ƙasar ta ce haƙarta ta fara cimma ruwa na shawo kan 'yan ƙasar da ke ƙetare su koma gida su zuba jari da kuma kafa masana'antu ga awal garba Na tambayi Hajiya Fatima wanda ta dawo daga ƙasar Faransa domin ta buɗe kamfanin sarrafa ruwan sha a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Kome ya ba ta sha'awar dawowa ƙasar ta Kamaru? Wato abin da ya bani sha'awa dawowa ƙasar Kamaru buɗe kamfanin um, sarrafa ruwan sha shine wato domin in taimaka da 'yan uwana na ƙasar kamarun in kuma gwamnati su ma sun dafa mana hannu wato zuwa shekaru biyu ko biyar za su rage mana haraji. Malama Aisha ita ma ta dawo ne daga kasar Dubai domin buɗe masana'antar ɗinkin hannu kamar zanin gado da kuma rigan kujerun ɗaki. Ina son taimakawa ƙasa ta neman gashi ta yi ci gaba kuma mu samu ko a mana ragin haraji da kuma taimakawa matasa su samu aiki Na tambayi Alhaji Dan Asabe babban ma'aikaci ne a ofishin cibiyar kasuwancin kasar wanda yake birnin Duwala ko ya yake ganin yanda 'yan kasar ta kamaru mazauna kasashen ƙetare suke komowa domin buɗe kamfanika da masana'antu a kasar. Suke ainihin iya ƙoƙarin su ya kamata su dawo kasar kamaru saboda su ci gaba da kasuwanci. Shi sa muka zauna muka yi taro muka cewa lokaci ya zo wanda ya kamata a ba su damar dawowa kasar kamaru ci gaba da kasuwancin su. Eh, game da buɗe kamfanuka eh, da ko ɗan cikas kaskada mata da muka sana muka tattauna da su. Na tambayi Mr. Idrisu Baba Yaro Adamu wanda yana daga cikin masu hannu da shuni wanda suka dawo ƙasar jamhuriyar Kamaru domin gudanar da harkokinsu shi dai ya buɗe kamfanin sarrafa ayaba ne domin kaiwa ƙasashen na Turai. Ma'aikatan da nake da su a yanzu nan su sittin ne. a to ku nawa ne kuka dawo da kasar turai domin bude kamfanika a kasar kamaru mu dai a yanayin da na shina mu goma ne muka taso daga kasar turai muka dawo kasar mu kamaru a me ya ba ku sha'awar kuka kuma kasar ta kamaru abin da ta ba mu sha'awar dawowa nan kasar kamaru mun zo ne mu ma mu nuna namu kwazo abin da muka koyo kuma mu nuna ma wanda ba su sani ba saboda samu mu ce mu samu ci gaba mu ma gaba ke da kasar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba they are just there government is not reaching out to them for nothing the only time government reaches out to them is when there is election gaskiya kai kamar wata hudu ko uku haka hmm. ba su ka shinkafa ba. Matsalan da aka samu don sabon tsarin da aka kawo ne wanda ake so a ba gida masu gudun hijira a kasance da mu cikin shirin hantsi domin jin hali da 'yan gudun hijira suke ciki a jihar Borno. Ana tare da sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. na saba da nan tun da nan aka haife ni ban da yakin biafra ba zan koma gida ba uwaye na daga suna nan har sun koma da mu lokacin kuma ni na dawo da kaina wa. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin kasancewar Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya biyo bayan matakan da waɗansu 'yan tsirarru a ƙasar suke ɗauka. Da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake, lamarin na iya tsindima ƙasar cikin wani halin tsaka mai wuya. Shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu da suka amfana da kyakkyawar zamantakewa da yarda da juna tsakanin yankunan ƙasar. Waɗanda suka gajiya suka kuma ga yau, kamar yadda masu iya magana suka ce, abin da babba ya hango yaro ko da ya hau dutse ba zai iya hangowa ba. Saboda haka muke nazarin yadda wannan lamarin zai shafi makomar iyali da ke baje a ko'ina cikin ƙasar. Yau mun sake komawa zauren tattaunawa mu a jihar Kano, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana kan dattawa uku, da suka haɗa da Malam Abdulrazak Tanimawo, wani dattijo ɗan ƙabilar Yarbawa da aka haifa shekaru 82 da suka shige a birnin Kano. inda kuma yake zaune har yau. Sai kuma Chief Ifanyi Anyi, wanda shi kuma ɗan asalin garin Inewi ne a jihar Anambra. Shi ma aka haifa a Kano shekaru 61 da suka shige ya kuma ci gaba da rayuwarsa a nan jihar. Akwai kuma Malam Aminu Ibrahim Maidawa Fage, da aka fi sani da Aminu mai dawa ɗan shekaru 51 wanda ainihinsa ɗan jihar Borno ne shi ma aka haifa a Kano ya kuma ke zaune a jihar. To dattijo Abdulrazak yana bayani kenan kan illata da kayar baya irin wannan lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau. Karamin misali lokacin da aka yi wannan aware abu ne wanda yake ba zan taɓa manta ba kuma ina fata kar irinsa ya sake faruwa a nan Najeriya. Don saboda abu ne ya faro kamar wasa an ɗauke shi ne kamar abu ne ba shi da girma. ina faɗaɗa ina faɗaɗa har muka samu kanmu aka zo aka yaƙi to ya shi yasa nake cewa duk irin wanda suke maganan cewa a zo a yi yaƙi ko suna kawo maganganun da zai kawo tashin hankali wanda ba su taɓa ganin irin abubuwan nan ne ba kuma ya kamata a tashi a tsawatar musu su daina don aka ce aka bari ba san iyakar inda abin allah kiyaye saboda haka manya-manyan gari su ya kamata su tashi nan akwai inda sarakuna da masu unguwanni duk za su tashi da nagartai da kuma hakimai. kace wancan al'amari bai yi daɗi ba yaya makomar iyalai ta zama a lokacin musamman ga waɗanda suka aura aka aurar musu suka aurata suke da sirkai misali a wancan lokacin ya za ka siffanta mana yadda rayuwar iyali ta kasance eh to kowa wani ya tafi ma ba a sake ganinsa ba wani mafarin rabuwansu kenan da iyalansa su kuma da suka rayu suka ce za su tafi na nan sun tafi na can kuma suna zuwa a hanya daga wanda suka samu accident a hanya da wanda kuma wayansu barayi suka tsare suka yi duk dai gashi kala-kala ba irin abubuwan da bai faru ba. Haka dai iyalai sun zama sun tarwatse. Sun tarwatse. Mm. Eh kan a samu a abunan a samu kawunan su sai da aka dade. Kuma a lokacin ma sai kasance ma ba yadda cikin juna. Duk wanda ka gani sai ka ɗauka ko shi ma shine irin mai tada ta zo din nan yawa sai da hukuma ta shigo tana ta ba da haƙuri cewa wayannan 'yan ku ne ku bari ku ɗauke su ku ja su jika har aka samu aka sake wata sabuwar tafiyar to gashi muna cikinta kuma ana nema a zo a hargitsa mana saboda haka abu ne wanda ke ba za a taɓa yadda da shi ba a chief ifenye mutanen yankunan ibo an san su da sha'anin hada-hadar kasuwanci kuma kamar yadda aminu mai dawa fage ke faɗa sun bazu ƙauyuka daban-daban musamman mu a arewa ana ta neman arziki kuma ana tare da su ana zamantakewa nan ana hulɗar cinikayya da sauran al'amura wasu masu kan kai iyalansu idan aka bi wa wato wannan zance aka bar shi ba ɗau matakai ba kake ganin makomar sha'anin kasuwanci da iyalan al'ummar ibo za ta kasance musamman a arewa abin da na fada tun daga farko shine musa nasuwa da tunani da hakuri a kan wannan abin nan abun da ya tarwasa ko an takara an kirga ba zai zama daidai da abin da yake da kamar ka zubar da shinkafa kasa komin abin nan naka kwazo naka ko meye ne naka ba zai ka iya tara su duka a waje ɗaya kuma abun da nake abun nan gani a wajen shine mu yi komi da nasuwa da tunani sabili da mun zama ɗaya kuma ni ban san wani rayuwa wani waje ba kano ba abun da ya sa haka saboda na yada da mutane nan sun yada da ni wajenmu akwai ni da gida akwai ni da iyali akwai ne da ko uwa ma yanzu na da uwa amma wani abu ban saba da wajen ba yaya ba zai mu ba kan mu hakuri akan abubuwan nan mu yi hakuri da juna mu yafewa kowa abubuwan da aka yi wa kowa ai kwanan nan na ji daɗi da na ji ta martaba eh, sarkin musulmi yana ce a birya nan bai kamata ba du masu zugawa da ba da eh, sa wutan nan su daina ai kowa ya ji dadin kuma ya kamata malame pastoci, shugabani da kowa da kowa isa baki a kan wannan abun nan a kwantar da hankali. Ka ce kana da iyalai a nan da ma gida. Gashi kana cewa da kai da bakinka ba za ka iya zama a in ba duk da cewa kana da iyalai a can har ma ka gina gida a can. Yawanci kuma kamar yadda bayanai suka gabata yara matasa ne ake amfani da su kuma na tabbata kai ma kana da a cikin iyalanka akwai matasan nan. Ya kake tunanin cewa wato makomarsu za ta kasance a daidai lokacin da kai kanka kake cewa ba za ka iya zama ba in ba a kano ba ai wani abu na saba da nan tun da nan aka haife ni ban da yakin biafra ba zan koma gida ba uwaye na daga suna nan har sun koma da mu lokacin kuma ni na dawo da kaina daidaitawa zan ce duk wanda yake da zafi akan ko ne a yafewa juna a zo a zauna a tattauna ko ne abin da yake ba mutane haushi a daidaita saboda mu mun aure ya mun aure mun haifa yara su ma su yi rayuwansu duk inda suke so saboda ni ma ina da iyali a america ba kasana ba fa amma suna wajen suna rayuwa ya ni da aka haife ko mu da mu yan najeriya ne ya zai mu ji tsoro a kasanmu mu daina ba daɗi kowa da kowa yi hankali da abun da zai tarwaza wannan kasa ni ba zan goya baya ba iyalina ba zai goya baya ba kuma duk wanda ya san zafin kanshi ba zai goya baya wannan shine ya sa nake ce a sa haƙuri da hausa da yarba da ibo a nigeria nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya haɗa yayi ko bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau daga wannan zaure sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa birnin tarayya Abuja mu dora inda muka tsaya a wancan zauren. Yanzu dai a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sai. Kai mata su ne duniya sune ne duniya. To a gaida malamai ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Bayan ya kwashe kusan shekaru tara a gidan yari, tauraron wasanni da wasan kwaikwayo irin na sinima oji Simpson yau Alhamis aka shirya za a fara sauraron bayanai ko kuma wato shaidu da kila zai kai ga sake shi a ranar 1 ga watan Oktoba idan Allah kai mu. simpson mai shekaru 70 a duniya an yanke masa hukunci ne akan laifin yin fashi da makami da kuma sace mutum a shekarar 2008 biyo bayan tunkarar wasu dalilan kayayyakin wasa guda biyu a shekarar 2007 to a gaishe ka da haka allah ya kawo karshen shirin a safin nan sai can da hantsi da ikon allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin na kasa ba kasawa ba kama na madadin baba ya kuma makeri wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya kula da aikin gabatar da shirye shirye mu da injiniya jimmy cook da ya rika masa a nan nisa sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya